A yammacin jiya ne Allah ya wa fitacciyar jarumar Kannywood Hajiya Aisha ɗan kanar rasuwa bayan ta ɗanyi fama da rashin lafiya na kimanin makonni biyu. Tuni aka yi mata jana'iza a unguwarsu da ke gwammaja. Dangane da wannan batu ne dandalin VOA ya ziyarci gidan mamaciyar domin jin irin zaman da ta yi da wasu abokan sana'ar ta 'yan Kannywood Industry. Sunana Malam Ibrahim amini ne ga marigayiya hajji aisha dan kano ne mata alheri allah jikanta allah sa ta huta kuma allah mata rahama aisha dan kano ta jama'a ce ita kowa nata ne sannan kuma a harkar nan dai wa zaki da ta kowa na yabanta ita ko ka kira ta fim abin da ka bata baya mata kaɗan ita dai yalita a kyautata kuma bangaren addini ita masoyar manzon Allah ka shafe kamar shekaru nawa gaskiya na kai wajen shekara goma ina aiki da ita kuma duk fim dina da na producer duk da ita kai producer ne ne na yi fim da na saka ta wani masu zaman kansu na yi ranar juma'a na yi a hanyar abuja duk da ita aka yi sunana usman mu'azu ina ɗaya daga cikin producers da suke producing a wannan masana'anta ta kaniyot wato ni dai a takaice marigayya zan iya kiranta uwa a gare ni kasancewar ita ta kawo ni ma wannan masana'antar ta fim wata gubar maya da nake yi a wannan masana'antar da irin fina-finan da na yi da kuma suna da na samu alhamdulillah duk kusan tana da kamasho a ciki tunda ita ta kawo ni masana'antar ita ce sila shigowa ta cikin masana'antar na ta kani kuma mun yi zaman amana da ita kuna aiki tare da ita za mu yi kamar shekara goma sha hudu ya muna tare da ita sunana abdulwaf alhassan amma ana ce min awar wasa ni ma na yin producing da yake ba mu daɗe da farawa ba amma ana ɗan yin acting haka ya za ka kwatanta mu'amalarka da marigayya ni dai ba abin da zan ce sai dai in ci Allah ya ji kanta dan hajiya a ranar ma ta ƙarshe da zamu rabu aiki na ne ina ganin na ƙarshe da ta gama wanda ne producing sunansa aure saki saboda tallan ma bai fito ba amma kun kammala aikin fim din wallahi ba mu karasa ba sura kaɗan bai fito nawa wani na kirawo ta sai take cewa ba ta da lafiya yanzu in same ta a gida ina zuwa sai na ga jikin ya yi nauyi sai na ce to bari mu ƙara shi a haka inda ba yadda za a tunda larura ce wallahi a haka muka gama muka gama aikin nan sunana shehu ino iliyasu amma wasu suna cewa malam inuwa kamar malami haka ko alkali ko sarki a marigaya aisha ɗan kano ma'amalata da ita doguwa ce gidana yana bayan gidansu inda ake mata sutura ana aka haife ta kusan a gabana aka haife ta kuma newa Allah godiya alajikanta ya gafarta mata ya mata rahama ni abun nauyi biyu ne a kaina bayan film industry kuma yata ce ana aisha aliyu tsamiya kuma ni actress ce a kannywood hajiya aisha ɗan kano abokiyar sana'a ta ce kuma muna ma'amalar kirki da ita sosai kuma tana da kirki saboda gaskiya da na ji mutuwarta na daɗe ina tunani a raina saboda irin zaman da muka yi da ita kawai dai sai dai in ce Allah ya ji kanta da rahama Allah ya gafarta mata. Sura ta Bilkisu Abdullahi Yola. gaskiya Aisha aminiya ta ce ta kusa da kusa ma da ba zan iya misaltawa ba dalilin da yasa ni mutuwar Aisha in ya shafi wani ma da ya girgiza shi sosai wallahi ina ga kaman bai kai ni ba kun amana ta mutunci da hajiya Aisha sai dai mu ce Allah jikanta Allah gafarta mata Allah sa ta huta Allah sa aljanna ne mata mun kuma ji ta bakin ya ga margayya Ibrahim ya za ki kwatanta irin rayuwar da kika yi da mm, to wata rayuwa da na samu mai kyau ko farin ciki na rayuwa daga gare ta ne alhamdulillah mahaifiyata ta yi kyakkyawan ƙarshe don kalmar ta ta ƙarshe ta cika da kalmar shahada dandalin voa na yi wa ilahir mutan kano da ma najeriya aziyan. Allah ya mata rahama ya kuma kyautata namu idan ta zo. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.